hannunka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين wa ala ashabihi almuntajbin wa amma ba'd jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fasara da irin nasiyoyin da ke cikin su da fatar Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira amin suma amin kuma a yau ma kamar yadda muka saba za ku ji mu ɗauke da ayoyin ƙur'ani da kuma fassarar su da kuma irin nasuhin da suke tattare da su da ni tijani malam lawali da zan kasance tare da ku da kuma injiniyan mu muhammad amin ibrahim kiyawa da fatan allah ya sa ku kasance tare da mu daga farko har zuwa ƙarshen shirin na yau. Allah subhanallah, Allah hamdan الله سبحان الله الله حمدا لله da masu saurare za mu fara shirin na yau ne da sauraron karatun ayoyi na 47 da kuma 48 a cikin wannan sura ta kasas kamar haka. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون kuma ba don kada wata masifa ta same su ba saboda abin da suka aikata da kansu. Sannan su ce, Ya Ubangiji, sannan su ce, Ya Ubangijinmu, ina ma da ka aiko mana da wani manzo, sannan mu bi ayoyinka mu kuma kasance cikin mummunai. Waɗannan ayoyi suna nuni ne da ɗaya daga cikin sunnonin Allah ta baraka wa ta'ala a tsawon tarihi da cewa Allah mai ilimi da hikima kuma gwani masani ya ba wa mutum hankali kuma ta wannan hanya ce mutum kuma ke bambanta abubuwa masu kyau daga cikin marasa kyau na ayyukansa ko kuma ayyukan da suka yi daidai da waɗanda ba su yi daidai ba da kuma suka saba da hankali haka zalika abubuwan da suka shafi aƙidu tarbiyya da addini amma duk da haka sunnar Allah ce baya azabtar da al'umma ko wani mutum sai bayan ya aiko masu da manzo bayan haka sai ya azabtar da waɗanda suka kafirce da aikata mummuna daga cikin waɗanda suka bijire kira zuwa ga ko kuma daga cikinsu waɗanda suka kafirce da kuma aikata mummuna waɗanda suka bijirewa kiran shari'a na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma Allah kayan gidansa tsarkaka. Ci gaban ayar na bayani ne da cewa wasu duk da an aiko masu manzo sai su rika fakewa da cewa me yasa manzon rahama tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka bai zo masu da hujjoji irin na annabi Musa alaihi salam ba me yasa baya mai da mana sanda ta koma macijiya ko ya samar da hanyoyi kan teku da hallakar da makiyansa to kan waɗannan tambayoyi nasu na izgili da fakewa alkur'ani ya ba su amsa da cewa shin dukan waɗannan kuma suke tambaya a kansu da kuma suka yi lokaci guda da annabi musa alaihi salam da suka gani ƙarara waɗannan hujjoji iri-iri kuma yasa ba su yi imani da shi ba har sai da aka zo musu da azaba kuma suka ci gaba da karyatawa kuma idan manzon rahama tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kuma alayen gidansa ya zo masu da irin waɗannan hujjoji ba za a sami sauran wanda zai yi kafirce da kin imani da shi ba ne to haƙiƙa gaskiya masu bakewa a kowane zamani hujja daga Allah zuwa take masu kuma hesu kafirce da bijirewa suna dangantawa da sihiri da bokanci kuma ba a shirye suke ba da su yi imani da irin waɗannan hujjoji da kuma mu'ujoji da annabawa suka zo musu da su ba kamar yadda masu adawa da annabi Musa alaihi salam suka kira shi da boka mai sihiri haka masu adawa da manzon rahama tsira da amincin Allah da tabbata a gare shi da kuma alayensa tsarkaka suka kira shi da boka mai sihiri wasu sanda ta koma macijiya bokanci ne a garinsu, haka ayoyin Ƙur'ani maganganu ne na sihiri da bokanci, in ji kafirai da kuma mushirikai masu bishirewa kiran annabi. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka. Na farko Allah ta hanyar aiko da annabawa da manzanni ya kafa wa mutane hujja babu sauran wani uzuri ko fakewa kan hakan. Na biyu Yawancin matsaloli da masifu sanadinsu mummunan ayyukanmu ne, kuma ayyukanmu masu kyau da mummuna na tasiri a rayuwarmu ta wannan duniya. Abu na uku, sihiri da bokanci su ne kan gaba daga cikin tuhumace tuhume da kuma kafirai ke yi kan annabawa da manzannin Allah, kamar yadda kafirai da masu jayayya suka raya cewa taura da Alƙur'ani littattafai ne biyu na sihiri da ɗaya ke kare ɗayansa, kashi maganar banza da rashin hankali kai har ma da taɓewa duniya da lahira. Subhanallah. To madalla yanzu kuma za mu saurari karatun ayoyi na 49 da kuma 50 a cikin wannan sura ta ƙasas. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين كتير to ku zo da wani littafin daga wajen Allah wanda ya fi su nuna hanyar shirya wato alkur'ani da attaura zan bi shi idan kun kasance masu gaskiya to idan ba su amsa maka ba sai ka tabbatar da cewa ba abin da suke bi sai soye-soyen ransu kawai ba kuwa wanda ya fi ɓacewa kamar wanda ya fi son ransa ba tare da wata shirya daga Allah ba. Hakika Allah baya shirar da mutane a azzalumai. Waɗannan ayoyi ci gaban ayoyin da suka gabata ne da ke bayani kan zargi da tuhumar bokanci da sihiri da kafirai suka yi wa annabawa da manzannin Allah alaihi to waɗannan ayoyi na magana ne kai tsaye da manzon rahama tsira da anjin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka da cewa ka cewa masu jayayya da kuma adawa da kai ku da kuka kafircewa a taura da alkur'ani a matsayin littattafai masu tsarki daga Allah to ku kawo da wani littafi guda ko guda biyu da suka fi su shirya da sanya zuciya nutsuwa idan kuka yi haka ni ma zan bi da kuma amincewa da wannan littattafai naku. Wani lokaci ya ƙara da ce masu, eh, buri da kuma manufa ita ce isa ga shiriyar Allah. Don haka idan kuka miƙa wuya da Allah, to ni ma zan mika wuya ga shi. Kuma idan ya aiko ku kuma ku kawo wani littafi, zan bi ku don yi imani da ku da kuma littafin da kuka zo da shi na shirya. Sai dai lamari ne da ke da wuya a fili ƙarar cewa su ba Allah ne ya turo su ba, balantana ma a sami littafin tsira da kuma shiriya a tare da su, balantana su zo da wani littafi da ya fi Ƙur'ani kamala da tsarki da kuma ɗaukaka. Kawai su suna so su cimma bukatunsu ne na son rai da za su kai su ga taɓewa duniya da lahira. kan haka ne suke adawa da kuma jayayya da duk wani littafin Allah da annabawa da manzanni tsarkaka suka zo musu da su na shirya irin wannan hali na bin son rai shine ke hana karɓar gaskiya da kai mutum ga halaka da jiji da kai da jin cewa hatta annabawa da manzannin Allah na kan ɓata wa iyazu billah da jin su ne ke kan gaskiya da hakan ya yi kama da abin da ake cewa ɓatan basira. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da fahimtar abubuwa uku kamar haka. Na farko dai wajen tabbatar da gaskiya wani lokaci ana buƙatar ƙalubale da sadaukarwa da hakan ya tabbatar da gaskiyar manzon Allah da kuma littafin da ya zo da shi Ƙur'ani mai girma. Na biyu kuma mutum a kullum ya zamanto mai bin gaskiya ko da masu adawa da shi ba za su amince da kuma bayanin nasa ba. na kuma shari'a ta haƙiƙa ita ce shari'ar da ta samo tushe daga ilimi da kuma hikima daga Allah ba ilimi rayagge na son rai da kuma taɓewa ba to masu tsoraro da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin ne a madadin dukan waɗanda kuka ji da kuma suka tallafa mini a cikin wannan shiri ni jani malam lawal da maganin da na shirya na gabatar nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu